وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درس مناتس اندبير لتاف على أدب المفرد لتاف مكارن تدل أدب المسلنشي واندى الإمام محمد بن إسماعيل البخاري يربطه muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu yi ƙoƙarin karanta hadisun 471 zuwa hadisi na 477 insha Allah waɗannan hadisai suna ɗauke da bayani akan muhimmancin sauƙi a rayuwar musulmi muhimmancin sauki a rayuwar musulmi al-imam al-bukhari ya jera waɗannan hadisai kuma ya ƙara babukan wato ta hanyar da zai karantar da mu wannan manufa babu na 218 ya ce babu fil ma'isha babin da yake bayani game da sassauci a salon rayuwa Alma'isha kamar yadda zo cikin lisanul arab Mayu yu'ashu bi al shine abinda ake dogaro da shi a rayu kamar misali abincin da kake ci salon abincin da kake ci salon suturar da kake sawa salon gini da kake yi kada shi ne al-ma'isha al-ma'isha ma yu'ashu bihi wa jam'ul ma'isha ma'ayishu in ya taho alal qiyas kuma yakan zo ala ghairil ya taho cikin al-qur'an da suratul a'raf aya ta 10 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة معايشة معايشة قليلا ما تشكرون idan aka ce al-ma'isha ana nufin abin da ake rayuwa da shi to ba zai zama kai tsaye al-hayatu ba ar-rifqu fil ma'isha a samu sassauci a tsarin rayuwa na mutum yana da kyau mu sani cewa sassauci ya zo da surori guda bakwai yana da fifofi guda bakwai a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu dauki waɗannan abubuwa guda bakwai su zama ma'auni gare mu idan ka haɗa waɗannan sifofi guda bakwai idan aka samu sassauci gaɓuɓɓa na rayuwarka guda bakwai to ka dace da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da farko shi shine arziku fil ma'isha kamar yadda al zafari ya kawo a samu sassauci a salon rayuwarka salon rayuwarka abinda ka dogara kake rayuwa da shi ka samu sassauci kamar yadda zai kawo hadisi wanda ke misali da hakan salon rayuwa kuwa ya danganci abinda kake ci suturar da kake sawa abinda kake hawa shin akwai sassauci ko akwai tsanani wannan shine abu na farko na biyu shine a samu sassauci ta wajen isar da farillan da Allah subhanahu wa ya dora maka wato addinin da kake yi akwai sassauci dole a samu me dalili saboda hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ad-dina yusrun lalle addini abu ne mai sauki ji Annabi sallallahu alaihi wasallam inna dina yusur walan yushadda dina ahadun illa galabu babu wanda zai tsananta wannan addinin face addini ya gundure shi wannan hadisin yana sahihul bukari musamman al'imam al ya masa babi babu dinu yusuru babi da ke magana akan cewa addini abu ne mai sauki nabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa ashe hatta addininka shin akwai sauki ko babu a samu sassauci ta addininka annabi sallallahu alaihi wasallam yace lallai addinin da shi yazo da shi abu ne mai sauki kuma duk wanda ya tsananta addinin manzo Allah ya bamu abin da zamu iya ganewa zamu iya ganewa dan tana yiwa ka ce addininka ba shi da eh, tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to idan ka tsananta ba za a dade ba zai gundure ka zaka gani wato shine in ka duba fassaran uh, sharhin wannan hadisin cikin fathul bari akwai wani malamin hadisi da ake kiransa ibn al-munir yace fi hadha al-hadith alamun min a'lam an-nubuwa wato kamar wannan hadisin wata alama ce ta annabci wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya ba mu mu'jiza yace addini yana da sauki amma idan kai kana ganin addinin ka mai sauki ne to izo, in ka ga bai gundire ka ba to yana da saukin domin da zaran ka tsananta sai ya gundire ka sai ya fi ƙarfinka yadda kai ka ɗauka sai abin ya rinjaye ka shi ne muni da ya ce faƙadar aina wara an nasu kablana da mu da mutane da suka yi zamani kafin zuwan mu mun gani an na kulla mutanattu'in fi dini ƙasa'i. duk wanda ya tsawwala addini to ba za a dade ba za ka ga an kace shi duk wanda ya tsananta bai daɗewa sai ka ga ya zama tarihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana tabbatar mana idan addininka irin nasa ne to addinin za a same shi da sauki sassaucin da ba zai gundare ka ba saboda haka ka'ida ne a samu sassauci ga salon rayuwarka na biyunsu a samu sassauci a addinin naka da zaran an wayi gari kana ganin kowa batacce ne sai kai to yana da kyau mutum ya bincike addininsa Allah ka tare mu wanda yana cikin fatul bari mujallar na daya shafi na 94 na uku shine arrisku ma'an fi amma a samu sassauci wajen mu'amalar ka da mutane gaba ɗayan su yaya zaman ka da mutane yake me ya shaidar da mutane suke bayarwa a kanka wanda ba shi da saukin hali subhanallah Allah ka tare harif kuma nasi amatan wannan ya dace da rayuwar manzon Allah a samu sassauci a mu'amalar ka da mutane baki daya baki daya mutane a samu sassauci a wannan gefen na hudunsu harif ku bin ra'iyya a samu sassauci ta wajen na ƙasa da kai idan shugaba ne talakawanka suna jin akwai sauki tare da kai ko babu idan kai ba shugaba ba ne a gidanka kai shugaba ne yadanka suke ganinka ka kana da tsanantawa kansu ko akwai sassauci na biyar arrifu bil khadim wal ya zama waɗanda ke maka aiki duk waɗanda ke ƙarƙashinka ka kamar ɗan kasuwa a ofis kake wani hali ne suke iya ba da shida a kanka akwai sassauci tare da kai ko babu na shida arrifku bil hayawan a samu sassauci ta wajen zamanka da dabbobi na bakwansu arrifku bil mad'uwin a samu sassauci ta wajen wa'azinka bakwai waɗannan su ne surori na sassauci a sunan manzon Allah idan ka ci musu to ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka samu iya saboda ka sai al-Imam Bukhari ya magana akan ar-rifqu bil ma'isha ar-rifqu fil ma'isha sassauci ta kalan rayuwa ya kawo hadisi na 471 حدثنا bin بن al الأتكي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد العبدي قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد القرشي قال حدثني أبي يتشي بابانا يا كرم تدني شيني سعيد بن كثير بن عبيد ما يفهم شيني كثير بن عبيد المزعجي كثير بن عبيد المزعجي أنت مولى أبي بكر الصديق da can bawan sayyidina abubakar ne ya yanta shi kuma yana da wata wato falala da yake tare da ita shine ya sha nono ɗaya da aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka rabi'u aisha wato da mahaifinsa mahaifin wanda ya bada labarin wato shi yake kira tasir bin ubayd maula abubakar ne siddiq ya sha nono guda da aisha don haka yana iya shiga wurinta kamar dan uwa ne da jini shine ya bada labari yace da kaltu ala aisha ummul mu'minin na shiga wurin aisha uwar masu imani wato matar annabi sallallahu alaihi wa alihi radiyallahu anha Allah ya fara masa yarda na shigo wurinta fa qalat sai tace amsik hatta aqiqa naqabati wato ka kame bi ma'ana ka dakata ka jira sai na gama ɗinke tiket ɗina an naƙaba tiket ne kusan irin siket da mata suke amfani da shi a yanzu yana kamar in ka duba littafin annihaya cikin garibin hadith wal asar na ibn Masir? asir ya fassara kalma ta an naƙaba ta zo da kalmomi biyu don haka yasa fassaran wannan hadisin yana zuwa kashi biyu akwai malaman da suke fassarawa da niqab a fasarar abu ubaidin al-qasim bin sallam al-makki wani babban malami da ya rasu a hijira ta 224 ya ce al annikab inda al'arab huwa lazi yabdo minhu mahjarul aini tun zamanin da akwai niqab tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mata suna fitar da ido guda hanyar wato ido guda ɗai su rufe ɗayan to ana al annikab amma al annuquba wanda shi ya zo cikin hadisin nan an tu'khadha da qidatu min at-thawbi qadar sarawi za a za a wato za a yanka kyalle yadda kaman za a dinka wando yadda kasan za a dinka wando amma ba za a fidda kafafu ba sai ya zamanto an dinke samansa kawai ka gaske nan babu tsagun kafafu eh, da an sanya mar tsago da ya zama wando wanda shi suke kira annuquba fa idza lam yakun laha nayfaqun wala saqan wala hujba fa huwa an-niqab yana cikin rashul bardi sharh al-adab al-mufrad na shaykh Muhammad Lukman As-Salafi shafin 264 kusan duk malaman da suke fassara al-adab al-mufrad suna fassara wannan da cewa wato kamar ticket ne wanda shi ne mata suke ɗaurawa har yanzu mace takan ɗaura shi ya sauka har ƙasa amma shi kuma ba wando ba ga shi um, inda za a ɗinka tsakaninsa da ya zama wando wanda shi ake kira ba in ka ce skirt ba mai wato mara kauri ba wanda mata ke yana da kauri yadda ka san wando abinda ya bambanta su kamar inda eh, abu ubai da ya faɗa abinda ya bambanta shi da wando kawai shi ba a ɗinke tsakiyarsa ba da an ɗinke tsakiyarsa da an fi da kafafu wanda ya zo da cewar aisha ta sanya irin wannan a zamanin da suna sawa shi ne su ce mar da ka ta sai na ɗinke wato tana zazzare da allura da za ta ɗinke mai yawa ya yage ko wani guri za ta yi facinsa ta ce da ka ta sai na gama da yake nuna maka wanda al'imam bukari yake mana ishara da shi arrifku fil ma'isha sassauci a salon rayuwa a gidan manzon Allah fa amsaktu yace ni ko sai na kame yana nufin sai na kame kaina ban shiga din ba na jira fa kuntu to amma sai na ce ina can ina ji saboda akwai hijab tsakanin su akwai hijab in ka shiga zaka ga matar manzon Allah akwai hijabi tsakaninka da ita wanda shine yazo cikin alqur'ani yazo cikin hadisai da dama saboda haka yana can gefe labule yana tsakanin su fa amsaktu fa kuntu sai na ce ya ummul mumini ya ke uwar masu imani law da a ce zan fita fa tuhumi in ba mu mutane labari ce ga Aisha matar manzon Allah tana dinke tiket dinta da zan ta in gaya musu haka la'adduhu minki buhlan da za su kirga wannan a matsayin rowa ne gare ki kina matar manzon Allah amma ya zamanto tiket ta an dinke ba a zo a ce sabo a ta kawai faƙalu sai aisha ta ce abisir sha'anaka ka dubi lamarinka zama na karka dubi lamarina dubi naka lamarin ba ruwanka ne ka ga maganar da yake mata yana da damar yayi saboda kamar ya ce gare shi tun da sun sha nono guda ya ce domin idan ka sha nono da mace to ta zama yar uwarka kuma yadda mazan Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ya haramu minan nasabi minan raba'a ma ya haramu minan nasabi abinda yake haramta ta sashin dangantaka idan ka sha nono ɗaya da mutum yana haramta ta wannan gefen ba saboda haka yake magana irin wannan ga aisha yana da damar yin yar uwarsa ce Allah ya kara mata yarda ta ce abusir sha'anaka me ma'anar abusir sha'anaka ka dubi sha'aninka da larabci kan ce an sha'anaka bi ma'ana i'mal ma tuhsinhu yi abin da ka iya wato ka kula da naka gefen ka kyalin da nawa gefe hmm? sai ta ce mar ta yi wani karin magana inda mawaka suka ɗauka saboda karin magana ce mai ilimi aisha tana da ilimi allah ya ƙara mata yarda ta ce innahu la jadida liman la yalbasul halaka ai babu sabo ga wanda bai sanya tsumba bai sanya tsohon tufafi babu sabo ga wanda bai sanya tsohon tufafi wannan karin magana ne babu sabo ga wanda bai sanya tsohon tufafi hadisin yana hilyatul awliya na abu nu'aym yana mujallal nabi shafin 84 ah, ce yana ba da labari shi kafir bin Ubaid al-mazhaji ya ummul mu'minin yanda ya zo a hilyatul awliya alaysa qad awsa Allahu azza wa jalla ya ke uwar masu imani ashe Allah bai yalwata ma al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba idan da lokacin da manzo yake da rai akwai kuncin rayuwa akwai rashin wadata yanzu ai Allah ya yalwata tunda abin ya auku ne bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe Allah bai yalwata wa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba ku samu wadata ba qala ne ta bashi amsa da la jadida liman la khalaqa lahu babu sabon tufafi ga wanda ba shi da tsumma idan ba ka da tsohon tufafi to ba ka da sabo wannan karin magana ne kuma ka yi lura da kyau za ka ga haka ɗin ne wannan halin aisha allah ya kara mata yarda wanda mun karanta cikin littafin nan za ka zo da sashi ka ba ma aisha dukiya mai yawa kafin yan rana ta faɗi za ta yi sadakansu gaba ɗaya duk za ta yi sadakansu ana cewa an ba ta dukiya mai yawa sun ma'amarar bika mafiha an yurka dukiya mai yawa ta dinga rabarwa da aka suka ƙari ta ce ina riga na shiga ta can ɗauko mu gani sai ta farke to ba ni gare da allura zan ɗinki a jina kaji ba ta gama rabar da dukiyar kuma ga faci a jikin riganta za ta yi da kanta da yake nuna ma sassauci a salon rayuwar matan mazan Allah kuma wannan wallahi ba karamar shaida ba ce game da annabi sallallahu alaihi wasallam da dai a ce bayan rasuwar manzon Allah matansa sun saki jiki suna walwala za a ce sun ci amana rayuwar nan da manzon Allah ya basu a kanta a kanta suka tsaya har zuwa mutuwarsu Allah ya kara musu yarda yana a tabakatul kubra mujallar takwas shafi na 73 yana ba da labarin wani mawaki da ya tsara waka da kalmar aisha ilbas jadida ka inni labisun khalaqi wala jadida liman la yalbisu la khalaqa wato je ka sanya sabon tufafin ka ni zan sanya tsumma ta ai babu sabo ga wanda bai sa tsumma ba shine tsarin wakan da aka yi da magana da ita Aisha ce al-Imam Muhammad bin Rushd al-Hafiz yana da wani littafi muhimmi da ake kiransa al-Bayan wa Tahsil albayan wa tahsin yana da muhimmanci yace wannan magana ta Aisha hikima ce ingantacciya wato karin magana ne mai ma'ana لأنه إن لم يبن صوبه الجديد بالخلق idan ka ce yau kullum sabon kaya za sa babu tsoho a ciki sai ya ce falakal jadi da wannan sabon da kake sawa sai ya tsufa da wuri amma idan ka surka sabbin kayan naka da tsofi to sabon naka sai ya daɗe har ma idan ka saka sabo za a ce ai wane ya sa sabon kaya shine abin da Aisha take nufi to amma duk wannan ba shine abin da isharar take karantar da mu wato ilimin magana ba ilimin da ke cikin magana ta malamai suna cewa ma'ana man lam yakun ala mawaddati sadiqil qadim idan baka iya tsayawa a kan soyayyar tsohon abokinka ba lam kuma alama wadda sadiqil jadid ba za ka iya tabbata a wato soyayyar sabon abokinka ba kamar tana nufin manzon Allah shi ne masoyinmu muna so mu tabbata a kan soyayyar da ya bar mu a kanta, wannan tabbatan da zamu yi akan wannan soyayyar ita ce za ta tabbatar da kimar mu ga sabbin abokanmu a yanzu saboda haka idan yanzu wani ya taho ya ga yadda rayuwar aisha take zai yi sha'awar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yana nuna cewar annabi ya ɗauki rayuwa mai sauki wanda shine babban abin misali saboda haka a samu sassauci hatta ta suturarka ba abin mamaki bane a ce ka sanya kayan da ya zama akwai faci wannan ba daga kanka aka fara ba daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka duba littafin uh, siyaru a alamin nubala alibamu zahabi ya jera salaf uh, tun daga sahabbai su sayyidina umar manyan sahabbai waɗanda duk kayan kayansu tufafinsu akwai faci wani sai ya kai goma sha bakwai kamar sai umar faci a nan an faci can faci goma sha bakwai oh. duk manyan sahabbai me yake nuna maka abin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su na sassauci ta wajen tsarin rayuwar mutum sun tabbata akai har zuwa mutuwarsu wannan shine shaida da Allah subhanahu wataala ya ba su a cikin alqur'ani minhum man qada habaku wani ya riga ya biya bukatarsa wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila babu wani sahabi da ya canza daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu a kai sai babi na 219 ma yi al-'abdu alar ar-rifqi da ake ba ma bawa saboda ya riko da sassauci a rayuwarsa wato kana samun riba ke shi ne abinda da imam Bukhari ke mana shara da shi idan ka zama mai sassauci a rayuwarka to za ka samu riba akwai ribar da za ka cikin daga duniya حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة البصري عن حميد بن عدي حميد البصري وأن يكاد إني أنت ياجي حديثي وجن أنس بن مالك عن الحسن بن أبي الحسن البصري ده بن عبي هميد البصري ده البصري ده ستابعين لدي شي هميد بن عبي هميد كرميني أنا عبد الله بن مقفل حديثا عبد الله بن مقفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق الله مدعوكي ميسا سوچيني yuhibbu rifqa Allah yana son sassauci wa yu'ti alayhi kuma Allah yana kyauta a dalilin sassauci ma la yu'ti ala al kyautar da baya yinta idan an riko da tsanani Allah yakan baka ya biya ma bukata saboda ka bi hanyar sauki bukatar da ba zai biya maka ba in ka bi hanyar tsanani in ka bi hanyar sauki sai Allah biya ma bukata nan da nan fiye da a ce ka bi hanyar tsanani in ka bi hanyar tsanani za ka cimma biyan bukata kowace za ta kai ka amma wannan hanyar za ka daɗe baka isa ba in ka ce tsanani ne za ka daɗe baka isa ba amma hanyar sauƙi fa yanzu ne da zaran ka bi ta za ka cimma bukata ka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gani sai ya ce wa an yunus bin muhammadin al-mu'addib an humayd bin abi humayd al-basri ya sake kawo hanyar wato inda ake kira tahwilul ya kawo hadisin da ta wata hanyar kuma har yanzu wannan hadisin ya zo da shi ta Hammad bin Salma al-Basri an Humayd sai sake kawo wata riwayar an Yunus bin Muhammadin al-Mu'addib an Humayd kaga almajirai biyu na Humayd bin Abi Humayd al-Basri kowannen ya da labarin hadisin daga wurinsa mislahu wa akhrajahu Abu Dawud fi kitab al-adab babun fi rifqi hadisin yana sunan abi yana sunan ibn Maja, kitabul adab babu rifqi amma isnadin da al-imam bukhari kawo anan Ba'ifun yana da rauni sai dai hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ta sahabbai guda bakwai saboda ka koda wannan isnadin yana da rauni hadisin ya inganta saboda ya taho ta hanyoyi daban-daban guda bakwai kuma hadisin nan yana mana ishara ne da sassauci a shugabanci kamar yadda muka ce guda bakwai ne idan kana shugabanci a samu sassauci nan ma to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi Allah yana baka nasara a shugabancinka idan ka bi hanyar sauki nasarar da ba za ka same ta ba idan ka bi hanyar tsadani shine abin da manzon Allah ya faɗa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala al-unuf Allah yana baka ya biya maka bukata akan ka bi hanyar sauki bukatar da ba zai biya maka ba in ka bi hanyar tsanani kowace in ka bi zai biya ma bukata amma in kana so ka samu biyan bukata da sauri to ka bi hanyar sauki akwai hadisin Aisha ɗaya daga cikin waɗannan sahabbai hadisin ta yana sahihu muslim kitabu salam babu nahyi an ibtida'i ahli alkitab bi salat annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa Allah mai sassauci ne yana son a yi sassauci yana son sassauci wa yu'ti 'ala ar-rifq kuma Allah yana biyan bukata akan sassauci ma la yu'ti 'ala al wato kyautar da baya yin ta idan an bi hanyar tsanani kaga lafazin ya zo kusa da na hadisin abdullahi bin mugaffal amma wancan hadisin ya inganta ta riwayar aisha littafin faidul qadir al-imam al-munawi a juz'i na bishafin 237 yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ya fi يعطي عليه عيف الدنيا من الثناء الجميل ونيل المطالب وتسهيل abubuwa guda uku. Idan shugaba ya zama mai للسوكي da farko zai samu yabo na kwarai ga kowa na biyu zai cimma bukatarsa zai biya bukatarsa duk abin da ya sa a gaba zai samu nasara na uku tasirin makasin duk manufofinsa za su zo cikin sauki wannan a duniya ke al'imamu munawi ya ce wa fil'afira a fa a sawabun jazil akwai lada na nan tili mai yawa wanda Allah zai bashi Allah subhanahu wa ta'ala ya sani in ka bi hanyar tsanani za ka cimma bukata amma abinda manzon Allah ya faɗa shi Allah subhanahu wa ta'ala rafiqun ne yuhibbu rifqa Allah yana son sassauci yana son ya zama duk abin da za a yi abin shi da sauki har ma kuma alkawarin Allah yana biya maka bukata in ka bi wannan tafarki cikin sauri فهذه نبي شيني سيدنا علي بن أبي طالب حديث سيدنا المصمد الإمام أحمد نأكل سشيني أنس بن مالك حديث سيدنا المعجم الأوسط نهدو شيني حديث معدان أبو خالد الكندي معدان يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعين عليه ويعين عليه Allah ne sassauci yana son a samu sassauci kuma Allah yana tallafi Allah yana agazawa idan an bi hanyar sauki ma la yu'inu 'ala al-unuf taimakon da ba zai yi ba idan an bi hanyar sanadi inji annabi sallallahu alaihi wasallam yu'inu 'alai taimakon yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf a hadisin ma'dan yu'inu alaihi ma la yu'inu ala al-unuf Allah yana ba da taimako idan an bi hanyar sauki taimakon da baya bayarwa idan an bi hanyar sanadi na biyar shine Abu Umamah al-Bahili hadisin yana al-Mujamul Kabir Allah ya kara musu yarda akwai bayanin da Ibn Hajar ya cikin Fathul Bari a mujallar na goma shafin 449 ce wal ma'ana annahu yata'atta ma'ahu min al-umuri ma la yata'atta ma'a biddihi idan kana son ka biya samu biyan bukata a rayuwarka bi hanyar sauki in ka bi hanyar tsanani za ka wahala kafin ka cin masa kana iya cin mu biyan ka amma hanya mafi sauki na samun biyan bukatarka a nan rayuwa ta duniya sauki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu hikimomi na rayuwa hatta yanda zamu gudanar da mulki alƙawai ya haka na shi ma ya faɗa kamar yadda alimamu nawa ya faɗa cikin sharhu sahih muslim sharhin hadisin aisha shine hadisin 2165 yana sharhu sahih muslim juz'i na 16 shafin 145 ma'anahu yata'atta bihi min al-agrab wa yusahhilu min al-matalib ma la yata'atta bi ghayrihi wadannan malaman hadisi kaduba al-imam al-munawi ibn hajjar al-imam an-nawawi al-qawbi iyad masana hadisi duk abin da suke fassara waɗannan hadisai na manzon Allah kenan suna cewa matukar shugaba ya yi riko da hanyar sauki to zai cimma biya bukatunsa cikin sauki da gaggawa da kuma samun taimakon Allah cikin wato eh, gajeren lokaci eh, ana suna mana ishara da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wato nuni a kai su ne shugabanni wanda shine hadisi na uh, jabir bin abdullah hadisin jarir bin abdullah wanda mun karanta yana sahihu muslim shine sahabi na shida jarir bin abdullah al-bajali jarir bin abdullah shi ma ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta shi a bayanan al bukari ya kawo shi yana cewa inna allaha azza wa jalla la yu'ti 'ala rifqi lallai allah mugwayi mai daukaka yana ba da kyauta saboda an bi hanyar sauki sassauci ma la yu'ti 'ala al wato kyautar da baya bayarwa idan an bi hanya na tsanani wa idza ahabba allahu 'abdan a'tahu rifqa idan allah yana son bawa sai ba shi hali na sassauci idan Allah yana son bawa zai bashi halin sassauci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma min ahli baitin yuhramuna rifqa illa qad hurrimu duk gidan da ya zama aka ce babu sassauci to an haramta musu babban kyautar Allah a duniya Allah ka tsare mun karanta shi hadisi na 463 a baya ya zo da wani lafazi sabanin wanda na faɗa a nan amma hadisin jarir bin abdullahi al-bajali Um, hadisi sahabi na bakwai duk dai akan shugabanni shine hadisin Aisha wanda shine ya nuna ya nuna cewa sassauci ga shugabanni ya fi tsanani akan sassauci ga kowa <clears throat> domin Aisha tace sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi baiti hadha a wannan gidan nawa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay'an ya Allah na roƙe ka duk wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'umma ta dinnan wanda ya shugabanci wani abu ya jagoranci al'umma ta fa shaqqa alaihim sai ya kuntata musu ya Allah ina roƙonka fashquq alaihi ka kuntata masa wa man waliya min amri ummati shay'an ya Allah ina roƙonka wanda ya jibinci wani abu na al'amarin al'ummata farafaqa kaga arziku farafaqa bihim sai ya sassauta musu farfuq bihi ya Allah ka sassauta mishi to kaga wannan ya nuna cewa hadisin yana sahihu muslim kitabul imara babu fadilati al-imam al-adil wa uqubati al-jahil yana al-musnad al-imam ahmad da kuma sahihu ibn hibban wannan ya sa masara hadisi suke cewa idan ma ana buƙatar a samu sassauci a rayuwar musulmi gaba ɗaya to babu wanda sassaucin ya fi tsanani a kansa kamar shugaba musulmi kamar al'imamun nawawi sharhin hadisi yana juzi na goma sha biyu shafin yadda ɗari biyu da goma sha uku ya ce haza min ablaji zawajir anil mashakati alannas babu tsawatarwar da za a yi ma wani shugaba wanda ya fi wannan hadisin na aisha babu wani tsawatarwar da za a yi wanda ke nuna shugabanci na da haɗe a'zamil hassi ala rifqi bihi babu hadisin da za ka karanta wanda ya fi girmama al'amari wato na sassauci wanda za a kwadaitar da shugaba a kansa sai da hadisin aisha Allah ya kara masa yarda al-imamu ya ce kuma ba shi ba ne. wa qad tabaharat al-ahadith bi hadha al hadisai sun zo da yawan gaske wadanda suke ɗauke da irin wannan ma'ana saboda haka aula man yuzakkaru bi rifqi fil qawli wal amal huwa ar-ra'is wanda yafi cancanta da zamanto an mai tunatarwa game da muhimmancin sassauci a shugabanci wato shine shugaban al'umma wulatul amri saboda jagora shike da karfi shike da hanyoyi wanda zai samar da sauki ga al'umma wannan dalilin yasa zamanin sayyidina Umar kamar yadda labarai suka zo duk da cewar akwai rauni wasu hadisan da aka yi fari umarni yayi a dakatar da haddi hadisin yana da rauni sassautawa mutane saboda an shiga wani yanayi wanda sai mai karfin imani ne zai iya kame kansa sai ce to ku sassauta saboda la'akari da irin halin da jama'a suka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana hatta ga wanda ya zamanto ya jagoranci al'umma kuma ya zalunce su wanda nan ma manzon Allah bai kyale shi ba ya masa addu'a in ka duba hadisai sun zo da bayani ta sassa guda biyu din nan me dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsanantawa ta sashin shugabanci saboda shi kansa jagora ne gare ku shine babban abin misali wajen shugabanci ga musulmi in za ka ba da misali da shugaba sai ka ba da misali da annabi sallallahu alaihi wasallam me ya Allah ya faɗa wace siffa Allah ya ba mu annabi a cikin alkur'ani in kana shugaba ka ɗauko siffofin annabi na alkur'ani ko ba ka aiki da hadisi sun ishe ka laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzo ya taho muku kuma daga cikinku ba a turo wani aljani ba mutum ne kamar ku amma yana da wani hali yi halin annabi sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittu abinda zai wahal da ku babba ne wajen manzon Allah duk abin da zai samar da wahala ga musulmi wannan abin babba ne azizun Ali. harisun alaikun mai tsananin kwaɗayi ne gare ku dukkan wani sauƙi na rayuwa ta duniya da sauki na rayuwa ta kiyama tana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wanda Allah subhanahu wataala ya kawo bayanin siffar manzon Allah a ƙarshen sura a ƙarshen sura wanda ya ishe ka tunani siffar manzon Allah a ƙarshen sura Muhammadu Aminu Shankiti a tafsirin Abuwa'ul Bayan wannan ayar da muka karanta ƙarshen suratu tauba yana mujallar nabi shafin 149 ya ce huwa muttasifin bi hadhihi sifatil mush'ira bi gayatil kamal manzon Allah shine fa ya ɗauki waɗannan siffofi da suke tabbatar maka manzon Allah ya kai makora ta wajen halaye na kirki wa gayati shafaqati shafaqatihi alaina wato tausayin da manzon Allah yake da shi a kanmu huwa a'azamu minanillahi ta'ala tausayin manzon Allah akan al'ummarsa shine mafi girman kyautar da Allah ya yi ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ne in ba don annabi yana tausaya mana ba sallan nan wallahi ba mu iya yin ta in ba don manzon Allah yana tausaya mana ba zakkar ba mai kuɗin da zai iya ba da ita amma saboda tausayin manzon Allah ibadar gaba ɗaya sai ta zo a cikin sauki addinin ma gaba ɗaya Allah ya sauke shi saboda tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam malamin ya ce mafi girman kyautan da Allah ya ma musulmi wato shi ne ya ba mu annabi sauƙin hali manzon Allah ya zama yana da sauƙin hali domin duk abin da manzon Allah ya aikata ya zama shari'a ga al'ummarsa mu lura da wannan sai zama idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu to yakan auna da mafi rauni cikin al'umma idan za a tsaya a sahun sallah yakan yi tunani akwai tsoho akwai mara lafiya akwai mai bukatar cefane bai gama ba akwai matafiyi saboda ka sai dubi surar da in ya gama in ya yi ta a sallan da tsohon da mara lafiyan da matafiyin ba za su ji an kuntata musu ba saboda haka zai yi jam'i ne da tunanin waɗancan ba tunanin masu ƙarfin bayan shi ba shi yasa kake gani sallar manzon Allah ta hita kowa kyau idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kiyamul layl yakan yi yakan yi shi yanda wato zai bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala tunda babu kowa bayan sa babu wani tare da shi don haka yasa har kafafunsa suna kumbura amma in ka zo sallah ta farilla sai ka ga yadda yake sassauta ta idan ma aka samu limami ya tsananta manzon Allah ya kan ta mishi so haka har annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshen rayuwarsa wanda in ka duba suratu ali imran aya ta 159 fa bima rahmatin min allah linta lahu walau kunta faddan galibal qalbi lam faddu min hawlik maza Allah Allah yake siffanta shi a suratu ali imran saboda ya tabbatar mana halin annabin ma ba shi ya samar wa kansa ba Allah ne ya bashi shi kanka annabi da ya zama mai saukin hali ba shi ya samar wa kansa ba fa bima rahamacin minan Allah rahama ce daga Allah gare mu wannan yasa Muhammadu Aminu Shankizi ce. babu ni'imar da ta fi girma gare mu fiye da kasancewar manzon Allah yana da saukin hali rahama ce ta Allah da ya turo mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace walau kunta fadwan galibal qalbi inda ka zama mai kaushin hali mai taurin zuciya mai taurin zuciya shine wanda bai yafewa kan wa'uwar gami in kai min sai na rama idan manzo Allah ya zama bai irin wannan hali subhanallah mun shiga wani hali amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama mai hakuri inda za ka kawo annabawa gaba ɗaya sai ka ga manzon Allah halin sama daban ne hatta tsakanin manzannin Allah domin Allah ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani kowane annabi aka karanta in ka dubi halin manzon Allah sai ka ga lallai annabi shine sayyidul bashari saboda aka ce Allah ya ce masa fa'afu anhum ya kai Muhammad ka rika yafewa kaga jagora ka rika yafe musu saboda za a samu masu laifi fa'afu anhum wastaghfir lahum ka yafe musu kama taya su addu'a Allah ka gafarta musu sun maka laifi ka ce na yafe kuma ka kaya su addu'a Allah ya gafarta musu wa shawirhum fil amri sannan ma kaga masu laifi ne amma duk da ka nemo su su zo a yi shawara saboda ka sai a nemo mai laifi zo ka zauna da kai za mu yi shawara amma idan ka tashi za ka zartar da wani abu fa sai a koma ga dokan Allah fa azanta azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin in zaka zartar da wani abu to baka waiwayawa ka dubi shawarar wani la me Allah ya ce shi za a ɗauka amma akwai tasiri domin duk sa'ilin da ka kira na kusa da kai wanda ke ganin mai laifi ne kace zo ka ban shawara to wallahi ka gama da shi ko da ba ka yi aiki da shawararsa ba abinda Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka yi tsarin rayuwarsa abu hamidin al-gazali eh, littafin ihya ulumuddin yana mujallar na uku shafin 184 yana magana akan sassauci yace ilan annar rifqa mahmudun ka sani cewa sassauci abu ne wanda ake yabonsa a hali na dan adam wal unfu kuma abinda ayar alqur'ani take mana ishara da shi idan aka samu mutum yana da tsanani to za ka samu yana da alaƙa da ransa natija algabab walfababa sakamako ne na wato zuciyarsa imma akwai ɓacin rai ko akwai yawan fushi wanda shine Allah ya kore shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fabban galiban kalbi kaga yana akasin al-layl war yana akasi na sassauci shine ake samun kaushin hali da taurin rai ka zamanto mai yafewa to idan ka zamanto mai yafewa ka ɗauki siffar annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa al-imam al-ghazali yace wa ajli hadha rasulullahi wa balaga fi saboda yi yasa manzon Allah ya dinga yabawa game da sassauci a rayuwar musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta umarni gare mu mu zamanto masu sassautawa a rayuwar misali a nan shine kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga duk wani shugaba da ya zamanto ya kunta ma jama'arsa haka kuma wanda ya zamanto ya zalunce su akwai mutumin da ake kiransa ubaidullah bin ziyad ubaidullah bin ziyad shine wanda ya kashe al jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam a lokacin abdullah bin mugaffal ah, ma'aqil um, bin yasar al-muzali wanda sahabi manzon Allah ne yana da rai ma'aqil bin yasar al-muzali yana da rai shi ma'aqil bin yasar ya samu rashin lafiya na ajali sai shi wannan shugaba ne a lokacin jagora ce sai ya taho gai da shi ya shigo gidan wannan sahabi manzon Allah ne ma'aqil bin yasar shi ubaidullah bin ziyad da ya zo ya zauna don magana tana da ɗan amma ina so in daɗe sai ya ce mar inni muhaddisuka hadisan sami'tuhu min rasulillah zan baka labarin wani hadisi da na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law alimtu anna li hayatan ma haddastuka da a ce na tabbata zan tashi daga wannan jinyar ba zan ga ma hadisin ba na da na tabbatar ba zan tashi ba to ba zan gaya maka hadisin nan ba amma tun da akwai alamar wannan cuta wa ajali da wuya in tashi saboda ka yasa zan gaya maka saboda in ban gaya maka ba to kamar ban sauki amana ba amma idan yana da rai fa idan aka ce ba mutuwa zai ba zai faɗa ba saboda wancan azalumi ne wanda ya kashe jikan manzon Allah bare wannan sahabi ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdin yastarihi Allahu ra'iyahu babu wani bawan da Allah zai bashi kiwon talakawa yastarihi yastarihi Allahu ra'iya Allah ya bashi kiwon talakawa saboda jama'a idan Allah ya baka shugabanci kamar kiwo ne kamar mai kiwon dabbobi ne su ma mutane kiwon su ake ya mutu yauma ya mutu wa huwa gashun ra'iyata ranar da yake mutuwa a ce ya mutu yana cuta yana cuta yana yana zaluntar talakawansa duk shugaban da ya zamanto ya mutu wa kuwa gashin lira'iyyatihi illa harrama Allahu alaihi janna wannan mutumin Allah ya haramta masa shiga aljanna kaga ta gefen kuntata ma talakawa annabi ya yi addu'a Allah duk wanda ya kuntata wa talakawa ka kuntata mai to wanda kuma ya mutu yana cutansu yana tara dukiyarsu ya ɓoye shi ne ake kira uh, wato algush wahuwa gashin ra'iyyarsu shugaba ya mutu yana cutar talakawansa yana ɗiban dukiyarsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk shugaban da ya mutu yana zaluntar talakawa illa harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta masa aljanna yana gaya ma wannan ubaidullahi ibn Ziyad saboda ya zalunci talakawa hatta jika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin yana sahihu muslim kitabul iman babu istihqaqil wali al-ghashid ra'iyatihi an-nar al-imam muslim yace babin da ke nuna cewar duk shugaban da ya zalunci talakawansa ya cancanta ya shiga wuta in ka duba siyaru alamin nubala na al-imam zahabi yana juz'i na 3545 ma'aqil bin yasar al-muzani sahabi manzon Allah shi ya rawaito hadisin yana ga ma ubaidullah bin ziyad saboda aka shi wannan shugaban sai ya ce to a hadu ilaina sha'an ko akwai wata wasiyar da za ka yi min tunda ka ce da wuya ka tashi a wannan jinya sai shi wannan sahabi ma'aqil bin yasar ya ce eh akwai wasiya ba a rasawa wasiyar da zan maka la tusalli alayya inna mutu karka yadda kai min sallah wala taqum ala qabri kuma karka yadda ka tsaya kan kabari wannan yana cikin eh, siyar alamin nubala kaga ya dai isar da sako amma bai kaunarsa yana son barrantarsa daga wato wannan shugaba ta zama daga duniya har kiyama wanda ya kisan jikan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu na gaba babu tafsir al-imam al-bukhari yanzu kuma zai yi magana akan sassauci ta sashin wa'azi bayan ya kawo sassauci ta sashin shugabanci bayani game da sassauci ta sashin shugabanci sannan ya kawo babi akan a samu sassauci yani arrifku bil mad'uwin wadanda ake kiransu zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala wato ya zama an sassauta musu shi ya yi yayi wannan badi na 220 suna babu taskin badi akan at-taskin samar da nutsuwa shine at-taskin a samar da nutsuwa ya zo cikin sharhu sahihi sahihi a juz'i na biyu shafin 86 idan aka ce a taskin amrun bit-taskin wa huwa fi al-lugha silafu at-tahrik wal muradu bihi adamu tanfirihim samar da nutsuwa shi ake nufi da at-taskin babu da ke magana akan samar da nutsuwa ga waɗanda suke jin wa'azi babban manufar mai yin wa'azi shine samar da nutsuwa ga waɗanda ke jin wa'azi kaga an samu sassauci kenan domin idan babu sassauci ba za a samu nutsuwa gare su ba sai gudu حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي التياه سنن يزيد بن حميد آه، ببعي البصري قال سمعت أنس بن مالك سمعت أنس بن مالك ناجي أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنس يتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي يسروا ولا تعسروا كسسوتا كدف كسأننتا wa sakkinu wala tunaffiru ku samar da nutsuwa kada ku kori mutane shine wala tunaffiru kada ku samar da kora wannan ya shafi wa'azi hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 1151 wannan hadisin asalinsa yana sahihul bukhari kitabul adab yana yana babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru al-imam bukhari a can ya kawo babin da suna babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam yassiru wala tu'assiru yana sahihu musulun kitab al-jihad wa siyar babun fil amri bit wa tarkin at an anas bin malik yaqul qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace yassiru wala tu'asiru ku sassauta kuma kada ku tsananta wa sakkinu wala tunaffiru ku samar da nutsuwa kada ku samar da kora ku samar da nutsuwa kada ku samar da kora wato ku sa nutsuwa a zukatan mutane kada ku kore su Sheikh Ahmad bin Muhammad Al-Kalabazi rahimahullah yana cewa cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam sakkinu yani tasdikan bi anna as-sukun huwa quma'anina idan aka ce at tattin ana nufin nutsuwa as-sukun wa tuma'nina ma'anar su guda kamar yadda Allah ya faɗa a suratul ra'ad aya ta 28 ala bi zikrillahi tatma'innul qulub da zikirin Allah zukata suke samun nutsuwa idan ga wa'azi bai samar da nutsuwa ba to wa'azin bai dauki siffar zikirin Allah subhanahu wataala ba sai dai dauki siffar zikirin shaidan fala yazalu qalbun mu'min fi asali zuciyar ɗan adam a kaduwa take zuciyar dan adam a rayuwarsa kaduwa take yi fi nail ma yarjuhu wa kadhalika ma yuriduhu abinda duk dan adam ya sa a gaba zuciyarsa na kaduwa bai samun zuciyar ta nutsu hatta yuradda ila Allah ta'ala sai an mayar da shi ga tafarkin Allah idan an dauko dan adam aka dawo da shi a hanyar Allah sai samu nutsuwa saboda haka yasa da yawa kafirai kai yanzu da yake a musulmi ne an haife ka a musulunci ba za ka ji wannan daɗin da musulunci yake da shi ba amma kafirai waɗanda suka yi rayuwa irin na kunci rayuwa na kafirci na shaɗanci musamman waɗanda babu ma ruwansu da addini kamar turawan yammacin duniya idan suka gama shiga bala'in Allah ya musu taimako suka musulunta sai su ji wani irin nutsuwar da ba su san da ita ba a duniya ba a samu wannan nutsuwa sai a cikin addinin musulunci kai yanzu kana musulunci baka iya sani amma kafiri wanda ke rayuwa na ta'asa idan ya karba addini wannan dalilin yasa da yawa sai ga sun rike addini fiye da kai saboda suna jin daɗinsa babu kyautar da Allah ya musu a duniya fiye da shi in ka tafi kasashen turai yanzu kai daga nan kana ganin duniya ta gama daɗi a can ina bala'i ne zama a ƙasashen turai kamar zama ne a wuta duk abin da kake gani kyalli ne sai ka zauna cikinsu za ka ga bala'in da suke ciki wanda su kansu sun sani bala'i ne mai tsananin gaske rayuwa ce ta giya da kwaya rayuwa ta 'yan ta'adda ba irin fitsarar da ba su yi saboda haka su ya su ma sun san suna cikin ta'asa wannan dalilin ya sa mutum bai iya zama shekara wuri guda ya kamata ya je yawon buɗe ido sai dan don ya samu sarara amma kai yanzu kana nan baka san wannan wahalar ba ko babu abin da ya samar maka da shi in banda nutsuwar da Allah subhanahu wataala ya sanya a cikin addinin musulunci shine Allah yake ala bi zikrillahi tatma'innul qulub zikirin Allah kadai ke samar da nutsuwa ga dan adam Allah ka tabbatar mana da wannan nutsuwa shi malamin yace fa hunaka yaskunu ittirabu don haka asali zuciyar dan adam gaba ɗaya a kaduwa take duk abin da dan adam ya sa a gabansa zuciyarsa kaduwa take sai ranar da aka dawo da shi wato ga addini lokacin yake samun nutsuwa zuciyarsa sai ta nutsu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ku iya jawo mutane ga wannan nutsuwa sai kun sassauta ta wajen wa'azi idan ba a sassauta ba zuciyar dada kaduwa za ta sallallahu alaihi wa alihi mun karanta hadisin Abdullah bin Abbas a baya hadisun 245 mai kama da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allimu wa yaksiru wa la tu'affiru kaga ya tabbatar ta sashin wa'azi ne allimu wa yaksiru wa la tu'affiru ku karantar kuma ku sassauta kada ku tsananta har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza ghadiba ahadukum falyaskut idan ɗayan ku ya fusata to wa'azi ya kare ya rufe wa'azin kawai da ka ji ranka ya ɓaci manzo Allah ya ce to ka daina ma wa'azi saboda ƙarshen ta za ka koma amayar da abin da ke zuciyarka ne ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba Allah ka tsare mu wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza gadiba ahadukum falyasfu sai dai faɗa sau uku ku koyar da mutane ku sassauta kada ku tsananta idan ɗayan ku ya fusata to ya shiru idan ɗayan ku ya fusata ya shiru sai da annabi ya faɗa sau uku in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 375 akwai hadisin abdullahi bin abbas wanda limamu tabirani ya ruwaito wanda ya da labarin dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka lokacin da Allah ya saukar masa ne da aya ta 45 zuwa 47 suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai annabi mun aike ka ka zan mai shaida ka zan mai albishir ka zan mai gargadi ka zan mai kira zuwa ga Allah ba zuwa gare ka ba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da izinin Allah subhanahu wata'ala wa sirajan munira ka zama fitila mai haskawa yadda Allah ke karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam irin da'awar da zai kai albishir ga waɗanda suka yi imani da kai cewa akwai wata falala mai yawa wanda Allah subhanahu wata'ala zai ba su Allah ka samu na cikin masu samu saboda ka sai manzo Allah ya kirawo sayyidina Ali bin Abi Talib da Mu'az ibn Jabal lokacin da ayoyin da suka sauko ya tura su hadisin yana sahih bukhari kitabul ilmi babu ma kana nabi yatakawwaluhum bil mau'iza in talika fabashshira wa yassira wa la tu'assira kai sayyidina ali da mu'az ibn jabal ku tafi ku kama wa'az wa'azin da za ku yi ga yanda za ku yi shi wa'azin ku ya zamanto albishir ne albishir wato kada a kawo magana wuta a'a wanda ya kaza wuta katuwa jahannama lazza a azala albishir kawai in kayi kaza aljanna in ka kayi kaza aljanna kamar ba ba wutan kamar da ai tana nan ai ba sai ka faɗa ba amma ba maganar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mar ku ta albishir kuma kan lura da wa'azin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kasance zaman sa a makka sai ya kai makora yake kawo wuta amma farko albishir ne wa yassira wa la tu'assira ku sassauta kar ku tsananta abinda yasa nace haka saboda Allah ya saukar min da ayoyin da suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi la'akari da albishir shine farko kafin gargadi mubashiran ya zamanto mai albishir sai aka ce wa nadhira amma farkon mai albishir kenan ka fi yawaita albishir ga mutane ba gargadi ba akwai hadisin abu musa lashari ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah gaba ɗaya tun da ayoyin da suka sauko idan zai tura wani ya tafi da'awa to fa sai ya mar wannan wasiya ka'ida ne idza ba'atha ahadan min ashabihi fi ba'd amrihi matukar annabi sallallahu alaihi wasallam zai tura ka wa'azi to yana gaya masa habbai bashiru wala tunfiru wayassiru wala tu'assiru ku yi albishir kar ku zamanto masu koran mutane ku rinka sassautawa ta wa'azinku kar ku zama masu tsanantawa ta wa'azinku yana sahihu muslim kitabul jihad babun fil amr bit taysir wa tark at tanfir hadisi na 1733 wanda ya taho da bayanai masu yawa tun da abu musa lashari yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su sai na ali an tura shi da'awa mu'azu ibn jabalin an tura shi da'awa abu musa lashari shi ma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura abu musa da kuma mu'azu ibn jabalin zuwa yaman yace musu yassira wala tu'assira wa bashira wala tunaffira wa tatawa'a wala taktalifa manzo Allah yake idan kun tafi Yaman ga irin wa'azin da za ku yi ku sassauta kar ku tsananta ku zama masu albishir kar ku zama masu koran mutane kaga bai kawo maganar gargadi ba kamar gargadin yana iya zama koran mutane ku zama masu haɗin kai kar ku zama masu sabani ku ya ku domin idan ku masu wa'azin aka samu sabani a tare da ku waɗanda ke sauraro za su rikice za su kasa ganewa yake kan gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa taqawa'a wa la taktalifa ku zama masu hada kawunan ku kar ku zama masu sabani dan yana daga cikin dalilin da shedan ke amfani da shi ya jefa shubha a zuciyar mai sauraro ai wani da wani ma maganar tasu ba ɗaya bace saboda haka wace za a dauka saboda haka mu'az ibn jabal da abu musa al-ash'ari da suka tafi yaman manzon Allah yace ɗaya tafi saman yaman ɗaya ya koma kasar yaman yana cikin fathul bari wanda kafin hajjin ban kwana ke kenan shekarar da manzon Allah ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam shi abu musa ash'ari aka tura shi ta saman yaman uh, mu'az ibn jabal ya koma ta kasar yaman wanda ibn hajar yi magana a cikin fatul bari mujallal 8 shafi na 61 mu'az ibn jabal yana sama na abu musa ash'ari kuma yana kasar yaman amma saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sukan hadu duk da cewar kowa da nahiyar da'awarsa manzo Allah ya ce ku hada kai karku karku yi sabani saboda haka bayan lokaci lokaci sukan hadu idan sun hadu ce to me ya faru sai wannan ya gaya masa irin abubuwan da ya fuskanta wannan ba ya faɗa mar saboda su samu shawarar juna kada wani ya tashi daga kasar yaman ya tafi saman yaman ya ji da'awar da ake a can ta bambanta da wannan manzo Allah ya hana hakan ma ya auku yana so ya zama da'awar guda ce in kana saman yaman kana kasar yaman kana madina kamar wuri guda ne ya son a samu sabani a tsakanin waɗanda ya tura da'awa tsira wala tu'assira wa bashira wala tunfira yaron abu musala shari shine abu burda ya ba da labari yace fantalaka kullu wahidin minhuma ila amaliki. saboda ka sai kowa ya tafi ga aikinsa aikin da'awa wa kana kullu wahidin minhuma idza sara fi ardihi kana qariban min sahibihi ahdasa bihi ahdan fa sallama alai da'awa in ta kai ga har sun zo kusa da juna to za su yi kokarin haduwa saboda su gaisa wanda shine da'awa as-salafiyya wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karantar da sahabbansa tabi'ai tabi'u tabi'in sune as-salafu salih ne ake nufi iradatu taysir war rifq bin nas a samar da sauki da sassautawa ga mutane ta wajen wa'azi saboda Allah subhanahu wata'ala haka ya faɗa a cikin alkur'ani a suratul baqara aya ta 185 yace yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra Allah ya yi nufin sauki gare ku Allah bai nufin tsanani gare ku ba tunda wannan ayat ta zo kaga ya tabbatar mana matukar an samu tsanani ta sashin da'awa to ba daga Allah bane ba daga manzon Allah bane daga ina daga shedan ne yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra sannan a suratul ma'ida aya ta shida Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min harajin Allah bai yi nufin ya sanya wani kunci gare ku ba ga addinin musulunci a suratul hajji aya ta 78 wa ma ja'ala alaykum fid din min harajin Allah bai sanya wani kunci a cikin addinin musulunci ba kaga babu iradatul haraji babu ma nufin a samu kunci a addinin musulunci shine yanda ya taho a suratul ma'ida ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj Allah bai taba nufin musulunci ya zama akwai kunci ba a suratul hajj fa wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj bai sanya addinin an samu kunci a cikin sa ba kaga addinin musulunci tuntuni Allah bai nufin a samu kuncin ba kuma yanda aka saukar da shi babu kuncin in ka duba littafin al'itisa na al'imamu shatabi yana juz'i na farko shafin 393 akwai umar bin ishaq al-qurashi wanda tabi'i ne yana ba da labari al'imamu shatabi yana magana akan bid'a yana magana ta sashin salon wa'azi ya kawo misali da wa'azin da Allah yanda Allah ya tsara addinin musulunci babu kunci babu wahala yanda manzon Allah ya karantar da musulunci akwai sauki yanda sahabbai aka dora su annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta abu musa al ashari ya ce duk wani wanda annabi zai tura wa'azi sai ya gaya mar waɗannan kalmomi biyu ka sassauta kar ka tsananta kai albishir kar ka kori mutane duk wanda za a tura shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mar haka ga ayoyin alqur'ani ga yanda sahabbai suka tafi da'awarsu sai ya ce to bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan tabi'i umairu bin ishaq al-qurashi adaraktu min ashabi rasulillah akthara mimman sabaqani min yace waɗanda na tarar da rai sahabbai sun fi yawa akan waɗanda suka mutu kafin in kafin in yi wayo kaga ya nuna yayi rayuwa da akasarin sahabban manzon Allah waɗanda na tarar da su da rai na riske su yawan su yafi waɗanda ban riske su ba sai ya ce to fama ra'aitu kauman aisara siratan ban taba ganin jama'an da suka fi saukin salon tafiya wala aqallu tashdidan min waɗanda ba su tsanantawa sam a wa'azi fiye da sahabban manzon Allah ba kaga gaba daya ba mu samari na yanda sahabbai suke wa'azi Allah ya mu gane kuma yana sunan darimi babu karahiyatul futiya hadisin 126 da musannaf na ibn abi shayba kitabu zuhudi haka na tabaqatul kubra na ibn sa'ad ibn hajar cikin fathul bari a kai yana mujallar na farko shafin 163 yana cewa wal muradu ta'alifu man qaruba islamuhu wa tarku tashdid alayhi fil ibtida abinda ake nufi kai da zaka yi wa'azi mutane masu shigo addinin musulunci to ka tsananta tsananta wanda zai sa kafiri ya kyamaci addinin Baka kadhalika zajru an maasi wanda ke musulmi ne kuma fa dama can musulmi ne amma yana aikata laifi idan zaka tsawatar mishi fa yambage an kuna bi talakufin liyukubal. ya kamata ya zamanto ana tausasawa dan fasiki ya karbi wa'azi idan babu sassauci nan ma kuma mai laifi ba zai karɓi wa'azi ba waka za ta allumul ilmi haka ma karantarwa ibn hajar ya ce haka ma karantarwa yan bagi an ya kuna bitadiri ya kamata ya zamanto mataki-mataki kar a tsananta li'anna sha'a idan kana fi ibtida'ihi sahlan idan abu ya zama da sauki a farkonsa ba ila man kulu fihi wa talaqahu eh, bil idan ya zama abu yana da sauki a farko sai ya zama ana son shi saboda haka mai karbansa zai yi ta sha'awarsa har dai ya shiga وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف الضد كما ذا الدك duka شي غبا ميمكن ابين دا aka fara shi da tsanani shi ma al-Imam an-Nawawi yayi sharhi kan wannan hadisi sharh sahih Muslim juz'i na 12 shafi 41 wa fil hadisi al-amru bit-tabshir bi fadlillah wa 'azim thawabihi wa jazil ata'ihi wa sa'ati rahmatihi wa an-nahy 'an at-tanfir annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana umarni a samu sauki mu rika sauki ta wa'azi ya za a yi sauki ka rika yi wa mutane albishir akwai falalan Allah akwai lada mai yawa akwai aljanna akwai kaza ga wanda ya kaza amma duk abin da zai sa mutane su guji addinin musulunci ka nisance shi wannan tsari ne na wa'azi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai Allah ka samu iya tabbata to bayan haka fa al-Imam bukhari sai kawo kuma wani hadisi wanda zai gargadi ga shugabanni da malamai din kaga yayi magana akan shugabanni ana so a samu sassauci malamai ma a samu sassauci to ga wani hadisi da ke daban tsoro yace haddathana Qutayba bin Sa'id bin Saqafi haka ne haddathana Qutayba qala haddathana Jarir ko haddathana Qutayba قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن عطاء بن السائب الكوفي عن أبيه عطاء يرويت حديث لك بابا فشيني بن زيد الثقفي عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو شيما صحابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عمرو shi ya ba حديث labarin hadisin nan hadisin kaga ya taho mawkuf bai jingina shi ga abdullahi bin amrin ya ce na zala baifun fi bani isra'il a zamanin da zamanin bani isra'il an taɓa samu wani bako da ya sauka a gida baifun bako na zala bako ya sauko a gida zamanin bani isra'il wafi dari kalbatun lahun a gidan akwai kariya kariya macen kare akwai kariya na mutanen gida kalu sai mutanen gida suka ce ya kalba ya ke kariya la tanbaji ala baitina kada ki haushi ga bakonmu saboda duk mutanen gidan kare ta san su amma bako bata san shi don haka in ya fito cikin dare zai zaga za ta iya mar haushi ko to ke kariya kada ki haushi ga bakonmu na'am karnuka suna daukan ilimi suna daukan karantarwa idan an aka karantar da kare yana daukan ilimi ya fi saurin daukan ilimi akan sauran dabbobi to karya ba ta yi haushi ba ka amma shi ba ko da ya fito cikin dare fa fasihin aljira'u fi batniha yan kwaikwayo da suke cikin karyan sai suka yi haushi fa zakaru li nabiyyi sallallahu sai suka gaya ma wani annabin su fa kala ta yace inna masala to misalin wannan ka masali ummatin takunu ba'dakum yana kama da misalin wata al'umma da za ta zo a bayan ku ya galibu a ha wawayen suna cin karfin malaman wato nan gaba za a samu wata al'umma da za ta bayyana ga malamai amma na kusa da malaman sun fi ƙarfinsu ga shugabanni na kwarai amma na kusa da shugabannin sun fi ƙarfinsu shi a wato kai malamin kamar karya din mai gadi ke na mai tsaron gida an ce kada ki ko ba ta wulakanta wannan bako ba amma ƴaƴan da suke cikin kariyan sun tozarta bakon to me amfanin kariyar kaga ya gwada cewa na ƙasa da kariyar sun tozarta ainihin bakon gida to haka wannan annabin ya fassara da cewar ai kamar za a yi wasu ne nan gaba za ka samu ga malami ne amma kuma na jikinsa ba tattu amma shi na kware Allah ka tsare mu wannan hadisin ya taho marfu kamar yadda yazo cikin al-musnad na al-imam Ahmad hadisin 6552 an ata bin sa'ib an abihi an abdullah bin amr annahu haddathahum an an-nabi kaga ya zama marfu al-marfu hadisin marfu abdullah bin amr ya jingina hadisin ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala amma a wancan hadisi na al-imam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bada labarin nan sai manzon Allah ya ce faƙalatil kalbatu sai kariyar ta ce lokacin da aka ce ma kariyar kada ke haushi ga bakonmu sai ta wannan kariya ta ce wallahi la bahu bai fa ahli wallahi na rantsi da Allah ba zan yi haushi ga ainihin bakon mutanen gidana ba kariyar ta yi rantsuwa akan ba za ta yi haushi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'awa jira'uha fi batniha sai ƴaƴanta da suke cikin ta bata riga ta haifa ba sai suka yi wannan kuka shine sai aka ce kila ma haza qala fa auha Allahu azza wa jalla ila rajulin minhu wannan kukan da kariya ƴaƴanta suka yi a cikin ta shine ake ga wato suka tambaye annabin Allah me hikimar wannan tun da kariyar ita ba ta yi haushi ba amma 'ya'yan cikinta sun yi haushi suna tambaya saboda duk wani abu da ya ɓuya suna neman sani wajen malamansu annabawa ko a zamanin da wato su ne waɗanda ake tunkara da wannan to Allah sai ya wahayi ga wani annabi da ke tare da su ya ce ha za masalu ummatin ta kunu min ba'dikum wannan misalin wata al'umma dai da za ta zo a bayanku ya qaharu sufaha'uha ahlamaha a wannan riwaya wawayensu za su rinjayi masu hankalinsu wawayensu za su fi karfin masu hankalinsu wanda ya shafi shugabanni da malamai za ka iya samun shugaba na kwarai in bai hatara ba wawaye su rinjayi manufofinsa su bata mai mulki za ka samu malami na ƙwarai yana karantar da mutane amma na jikinsa za su gurɓanta wannan eh, eh, wato karantar wanda yake wanda mun sha ganin misalinsa da yawa wani annabi ne fassara wannan kuma wannan riwaya ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwayar daga abdullahi bin amrin rafa'ahu aidan qala fa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin labarin wannan kariya to sai manzon Allah ya buga misali da al'ummar ta shi kansa liqaumin yakununa fi akhir zaman amma jama'an za su kasance ne a ƙarshen zamani wato za a samu wasu waɗanda za su zo a ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaglibu sufaha'uhum ala khiyarihim wawayen su za su ci ƙarfin mutanen kwarai daga cikin su za ka samu mutum na kirki amma sai ka samu na banza yana tare da shi sai ya hana shi ya hana kirkinsa tasiri za ka samu mutumin kwarai ne amma saboda na banza yana kusa da shi zai hana shi wato yin tasiri حديث ينا المعجم الكبير من الإمام الطبراني أقول رواية تقول هل ينزدك عبد الله بن أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل هذه الكلبة النبي صلى الله عليه وسلم يتي مثال إتوى ننكرية مثل أمة يأتون من بعدكم مثال مثال أمة ذات زوء أبا يوم كنت فيه أنا دائما تحبنك تستعلي سفهاؤها على علمائها wawayensu za su samu nasara za su samu ɗaukaka a kan malamansu su faha'uha jahilai don kalmar jahili ta kan zo da kalma ta wauta za jahilai za su ci ƙarfin malaman malami ne da sani amma jahilai na tare da shi sai su hana iliminka tasiri Allah ka kare amma wannan hadisin yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadisi na 3812 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت